wata rana manzon Allah sallallahu sayyidina Abubakar ya rako shi suna zuwa da sayyidina Abubakar manzon Allah yana so ya zo ya salla a jikin ɗakin Kaban nan baban Hindu uh, abun nan Utbatu bin Rabi'a ya dinga buga ma sayyidina Abubakar takalmi yana mumma kamin shi takalmi wai don wai ya tare manzon Allah wai su ya je ya taba su tabi su daki manzon Allah har sayyidina Abubakar ya fadi sai na baka har ya suma nan da nan aka fito aka zo aka tare manzon Allah manzon Allah ya koma baitul ya koma darul arkam ya je ya zauna a wajen sai na bakar an ɗauke shi ya suma ma aka je aka kai shi ana ta mishi fifita ana ta mishi fifita ana danna jikin shi da ruwa fuskar shi duka kun ga jan fata sai na bakar sanda ya wuni ya kwana yan kabilan su banu ten suka ce za su yi yaƙi za su rama in sai na bakar ya mutu wallahi sai sun yi yaki da sauran ƙurashawan rikice birkice fa can sai sai na bakar ya farka yana farka ba kusa abin da ya faɗa yana farkawa sai ya ce ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ya ce yana raye aka ce yana raye farkawa fai kun ji abokin gaskiya kenan wannan shine abokin gaskiya ba irin abokananku na mata na ƙarya ba mata ka je wallahi wallahi wannan aboki abokina ne waye gaya miki ana yin aboki da namiji a facebook wai wallahi abokina ne a facebook wannan abokina ne a media wa ya faɗa muku who told you kakar ina kalubalantar ku kafin azumin nan ya kare ku kawo mini hujjoji a musulunci ina aka ce matan aure ta yi aboki da na wani namiji kakar na gama bincike na kuma ina kanyi ina kanyi ban samu ba amma ina kanyi amma idan akwai wani malami a media ya bani amsa inda aka ce matan aure ta yi aboki da wani can ba san shi ba wai abokina ne wallahi wannan is just my friend wallahi is my friend so i like you wallahi i like i like my friend wallahi babu mata ta yi aboki da mata ko ba gaban yan rama namiji ya aboki da namiji wannan shi ne shari'ar musulunci wannan haka kuma tarihi ya nuna mana haka matan sabai ba a ce ga mazaje ga abokanansu ba mazaje waɗansu daban ba a ce kuma manzanni haka malamai haka